وصحبه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da dake titin Kilafaton a wannan gari na Sokoto mai albarka a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikin a cikin wannan wata mai albarma na Ramadan yau muna asabar yini na shida daga cikin yininnikan wannan wata mai alfarma wanda kuma ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya muna karatu a cikin suratu Maryam jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da ɗaya daga cikin ayoyin surar yau kuma Allah da za mu ɗora daga kan aya ta ashirin da biyu, kuma ita ce ayar da aka karanto mana yanzu Allah na cewa a cikin ta fa hamalathu fantabazat bihi makanan qashiya wannan kissa ya biyo bayar kissa da ta gudana da lokacin da Allah ya bamu labarin labarin Maryamu ta fita daga mutanenta ta ɗauki yankin gabas tana can Allah ya aiko mata da basharan sauyiya mutum ba ya aiko mata da mala'ika ya zo mata a suran mutum wanda yake madaidaici ta nemi Allah ta nemi tsarin Allah daga gare shi in ya kasance mai tsoron Allah Yace ce ai ubangijin da ta nemi tsari da gare shi shine ya aiko shi zuwa gare ta domin ya bata ɗa kuma ɗannan ya zama mai tsarki kuma ɗannan zai zama mai albarka da haka dai sai ayat nan sai Allah ya ce mana fa hamalathu kaga mana har ya busa mata kamar yanda yazo ya kama hannun rigarta ya busa wannan busa wani busa mata ran annabi Isa kuma Allah ya halicci annabi Isa da jikinsa da komai a cikin mahaifi a cikin mahaifarta sai ya busa masa wannan sako da Allah ya aiko shi da shi shikenan sai Allah ya samar da annabi Isa a cikin ta Sai sa annabi Isa Allah yake cewa wa ruhum minhum rai da daga Allah domin Allah ya kowa da mala'ika ya zo ya busa ba irin yanda aka saba ba sauran ba to wannan duka da cewa dukkan rayuka na Allah ne da haka zamantowar Annabi Isa ruhul lahi wannan shine ma'anarsa ma'ana Allah ya aiko da mala'ika musamman domin ya zo ya busa ransa a cikin daga nan ta hanyar da nan hannun rigarta ya busa shi kenan ran ya tafi ya shiga a cikin da Allah ya halitta a cikin ta. Allah ya ce fa hamalathu kaga nan har an gama har an busa rai kuma sai gashi ta dauki cikin ruwaya da dama kamar da ta zo eh, ga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yana cewa a nan take ta dauki cikin kuma ta haife shi duka a cikin dan karamin lokaci ba wani lokaci mai yawa ba amma ko ta ruwaya da cewa ya ta ya zauna a cikin ta har wata takwas amma abin da yafi inganci shine maganar Abdullahi dan Abbas cewa da daukan cikin da haihuwarsa duka a cikin wasu ‘yan sa'o'i. Allah ya ce fa hamalatku sai ta ɗauki cikinsa fantabarat bihi makanan qasiya sai ta tafi da shi dan wuri mai nisa daga mutane dama ta riga ta fita da gare su wanda ta bar mutananta Allah ya ce ta khalat min dunihim hijaban sai ta dauki wani shamaki tsakaninta da mutananta ba sa ganin to yanzu ta dauki cikin duk sai ta shiga cikin damuwa tana tunanin da wace fuska za ta fuskanci mutanenta ba a santa da aure ba ba a santa da fasikanci ba sannan kuma ga shi yanzu ta zo da ciki to wannan damuwa ta sa ta yi nesa ta daɗa tafiya nesa ta shiga cikin damuwa kamar yadda aya gaba za ta nuna mana wannan damuwa ta sa ta tafi nesa Allah ya ce fa aja ahal mahadu ila jiz'in nakhla al-makhadu shine naquda da haka naquda sai ta tura ta shine ajaa ajaa zuwa da abu abu ya zo a karan kansu shine jaa idan wani ne ya zo da shi ana cewa jaa bihi ko ajaahu an zo da shi ko ja'a bihi dan ka da ja'a bihi da aja'ahu ma'anar su daya da haka sai na kuda ta kaita zuwa ga wani kututturan icen dabino na biyu na busasshe na naƙuda ta tura ta nan ta tafi a nan ta haifa annabi isa alaihi salam to wannan damuwa da ta shiga ga ciki ga jariri Shi shine Allah ya ce qalat ya laitani mitu qabla hadha tace ya kaito na ina ma da na mutu kafin auko wannan abu da ban ga wannan abu ba wanda zai daga mun hankali da ban ga wannan abu wanda zai imauta ni rasa me zan ce wa mutane da wace fuska zan kalli mutane sun san ba ni da aure sun san ba fasika nake ba sannan kuma shi yanzu na zo da da to wannan abin shine ya dame ta tace ina ma da na mutu gabanin wannan abu ya ko wa kuntu nisyan mansiya ko nasiyan mansiya da nisyan da nasiyan din ma nasu guda kuma duk an karanta da su a cikin alqurani wasu daga cikin makaranta qurani sun karanta annasiyan kamar yadda muka ji a karatun hafsu wasu kuma sun karanta ta nisiyan da kasra nisiyan mansiya ma'ana abun mancewa abu wanda bai da wani kima shine nisiyan wulakantaccen abu wanda ba a damu da shi ba shine nisiyan mansiyan abun mancewa shine wasu daga cikin magabata masu fassara suke cewa kamar tsimman al'ada kaga zama al'ada wani abu ne na wulakantacce abu ba a neman shi dan an jefar da shi a wulakance ake jefar da shi ba a tuno da ina aka jefar da tsumman al'ada ta to ita ma ta so a ce da ta zama to nisiyan mansiya a wulakantaccen abu wanda an an fita batunsa ba a ma tunawa da shi domin dai ta kubuta daga wannan damuwa da wannan tashin hankali da ta shiga ciki fanadaha fanadaha Allah ce ha min tahtiha sai ya kira ta daga shine min kaga min harafi ne ana cewa ja zaidun min almadrasati ila albayt kaga min daga madrasa makaranta ila albayt to haka min tahtiha daga kasanta sai ya kira ta waye ya kira ta daga kasanta malamai sun yi sabani wasu sun ce shi wannan jaririn da ta haifa domin ta haife shi kun ga yana kasanta yana kasanta ta haife shi sai utagi yake jin wannan maganganu da take faɗa to sai ya kira ta da cewa Allah ta hazani kada ki bakin ciki kada ki bakin ciki kada ki shiga damuwa kada ki jefa kanki cikin damuwa ba ki da damuwa ba ki da tashi hankali kad ja'ala rabbuki tahdaki sariya gashi ma daga cikin ni'imar da ubangijinki ya miki ya sanya wata korama kasa da ke naka kasa da ke yanzu ga korama nan Allah ya turo miki ruwa an ce wurin wani kwararo ne na ruwa wanda ya daɗe bai kawo ruwa ba to amma sai gashi a sanadiyar haka Allah dan aya gare ta da wannan ta, sai Allah ya guda gudanar mata da wannan ah, korama da ruwa yace to gashi wasu kuma suka ce a min tahtiha shine na da ha min tahtiha wanda ya kira ta kuma yake kasa da ita shine wannan mala'ika jibril shine ruhana din da Allah ya ce fa arsalna ilaiha ruhana wanda ya busa mata wannan ran annabi isa shine ya kira ta shi mala'ika jibril to me yasa aka ce min tahtiha yana kasanta sai suka ce saboda wurin da take ya fi zamantowa tudu shi kuma wurin da yake ya fi zamantowa fari. to da ka kenan kaga yana ƙasa ita tana sama sai ya kira ta daga gurin da yake wanda gurin da yake kwari yake akan gunda take tudu sai aka ce ya kira ta ƙasa da ita ma'ana wuri a wuri da yake ƙasa da wurin da take to wannan shi da fassara da malamai suka yi wannan akan wannan kira'a ta min tahtiha nadaha min tahtiha ya kira ta daga ƙasa da ita akwai wata a kuma fanadaha man tahtaha man da fatahar mim tahtaha ita ma da fataha dagan an ce ha man kaga can da aka ce min an ce daga ya kirata daga ƙasa da ita anan kuma man ma'anar man wanda sai zamana wanda yake ƙasa da ita ya kirata waye wannan da ke ƙasa da ita kaga duk ma'anar za ta koma irin wancan waɗanda suka ce annabi isa ne sai ce annabi isa shine wanda ke ƙasa da ita domin ta haife shi yana ta. wanda suka ce mala'ika jibril ne su ma suka ce ai man ta ta mala'ika jibril shine wanda ke ƙasa da ita saboda wurin da yake kwari ne akan wanda take ita kuma wurin da take tudore to da ka halin kowanne ne a ciki Eh, an samu fassara a kai Allah shi ne mafi sani amma sun fassara da cewa kad eh, ja'ala rabbuki tahtaki sariya cewa ubangijin ke ya sanya sariyan shine wannan marmaro na ruwa kasanki da wa huzzi ilayki bi jid'in nakhla ka karanta wannan shi Ya ce yace wa husi shiga wata aya kuma ki girgiza wannan kututturen dabino Kututture ne na dabino ya riga ya bushe babu alamar ganye tare da shi yace amma ki girgiza za ki ga ki? ya karkado miki da dabino daga wannan kututtura yace wa hussi ilayki bi jiz'in nakhlat tasaqat alayki tasaqat asalan ta tasaqado sai wasu malamai suka yi idgam suka ce ta tasaqab makwanta ta tasaqat wasu kuma suka cire ta din sai suka ce ta tasaqat alai ka wanda suka karanta ta tasaqat ko ta tasaqat ma'ana ita kututturan ko itan dabina shine zai zuzzubo miki ma'ana itan zai zubo miki a matsayin dabino shine ta alai ki rutsa jadiya ajrar hafsu kuma tusaqit alayki za ta karkado miki kaga ba itan bane zai zubo a wancan an ce itan ne zai zubo miki halin zamantowarsa da bino a wannan kuma itan ne zai zubo miki da dabino da ka da kusan ma'anar guda ce Allah ya ce dan nan da ya kira ta ko mala'ika da ya kira ta ya ce ki girgiza wannan kututturen dabino da kika haihu a cikinsa zai karkado miki da dabino mai yawa kuma dabino wanda yake nunanne babu dabinan amma gashi za a samar da shi kuma ya fado a matsayin nunan ne nan take a dauka a ci sai ce fa kuli Thank you. ce fa kuli washrabi dan haka ki ci daga wannan dabino da za su farfado miki idan kin girgiza wannan kututture Wasu Rabi kuma ki sha daga wannan marmaro da Allah ya koro miki duk waɗannan alama ne na cewa Allah ta'ala girmama ki wannan da da Allah ya baki ba abin damuwa bane da tashin hankali da bakin ciki a'a abin murna ne da farin ciki alamar haka shine wannan baiwa da Allah ya miki wurin nan babu ruwa ma sanadiyar haihuwar ki kinga Allah ya koro miki ruwa ki sha ga icen dabino nan kina ganin shi busasshe amma sanadiyar haihuwar nan Allah ya sa ya karkado miki da dabino kin ga wadannan dubbaiwa wace Allah ya miki domin ki da su ki dada gamsuwa ki ji dadi dadi ya kamata ki ji murna ya kamata ki alfahari ya kamata ki ba kunci da damuwa da tashin hankali ba shine ta fakuli wa sharabi wa qarri aina kuma ki dada da idanuwa ma'ana ki ji dadi ki murna da wannan da kada ki shiga bakin ciki fa in ma tarayin min al-bashari ahadan idan kika hadu ko kika ga daga cikin adam kika ga wani yana so ya tambaye ki aka ji ka samu da yana tuhumar ki yana so ya daga miki hankali yana so ya tayar miki da hankali ga abin da zaki ce miki fa quli ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sawma ki ce nayi alwashin azumi ga ubangiji dama azumi a larabce ma'anar shi bari tarku shine asau to za ka idan mutum ya ajiye abinci da abin sha ya azumin abinci da abin sha idan mutum ya fita batun magana ya yi azumin magana to za ka ita azumin ta na magana da malamai sun yi ta maganganu akan haka wasu sun ce akwai azumi kala-kala wanda suke a wannan zamani nasu wala Allah akwai azumi na magana ka dau azumi ba za ka yi mutane magana ba akwai kuma azumi na ajiye abinci da abin sha wanda aka saba da shi wasu kuma sun ce a dama azumin su ya kunshi haka cewa azumin su ya kunshi ajiye abinci da abin sha da abin magana kaga wannan wallahu a'lam mu dai a shari'ar ba haka take ba kana azumi kuma kana magana sai dai mummunan magana ce annabi ya hana mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu yace fa in ka fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsukh fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sa'im kaga kenan wan ana mu an muna azumin mummunan zance ne amma ba a cewa kana azumin kin magana ko ka ma makanka alwashin ba za ka yi magana ba duk wannan bai cikin shari'a mu da ganin ya kasance a cikin shari'a su to wannan abu ne da Allah ya shar'anta musu amma mu Allah bai shar'anta mana wannan ba akwai zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ga an wani mutum an lullube shi ga mutane sun kewaye shi ana ta yare fa mushi ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan fa sai ka ce Rasulullahi Abu Isra'ila kenan yayi alwashin zai tafi Makka da kafa sannan yayi alwashin ba zai shiga inuwa ba yayi alwashin ba zai yi magana ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tafi ku masa umarni da ya shiga inuwa ya ci abinci yawa mutane magana domin aikin da yake ba da'a bace ga Allah kaga kenan wannan abu bai cikin shari'a ta mu to amma ita Allah ya ce faquli inni fa imma tara inna min al-bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawman kice ni nayi alwashin azumi ga ubangiji mai rahama saboda haka fallan ukallima al-yawma insiya a yau ba zama wani dan adam magana ba babu wani dan adam da zan magana na riga na yi alwashin azumi to anan wasu malamai suka ce to ita wannan magana da za ta faɗa ita tana cikin azumin ko ko ita an ba ta dama ta yi tana ce fa in ma tara inna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lir-rahmani sawwan kenan yana iya yiwuwa ashe abin da aka bata daman ta faɗa cikin azumin zance da take yi shine an ba ta daman ta ce nayi wa ubangiji na alwashin azumi dan haka ban wa kowa magana daidai wannan eh, gaba an ba ta damar ta faɗa wasu suka ce a'a ita ma wannan gabar ba ana nufin ta bade ta da baki bane ana nufin ta bade ta da ishara kamar yadda ya zo a aya nan gaba aya za ta nuna mana Allah ya ce fa asharat ilai da suka mata magana ina kika samu yaro wata ce da su aini ina azumi ba dan haka ba zan muku magana ba a'a asharat ilai kaga nuni da ta yi zuwa gare shi ya nuna cewa ashe ko magana ma ta ce da su ina azumi ba sai ta faɗa musu haka ba iyaka ta yi nuni zuwa gare shi tana iya ishara ta nuna musu cewa azumin magana take shi yasa ta yi nuni gare su na kala iya halin ko ya zama na amma ta dama a cikin azumin ta faɗi wannan magana ko ko a'a faɗin ana nufin da gaba mutum yakan yi abu sai ya ce kala yadi akan rawaito hadisi da dama sai a ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi yadihi hakaza wa hakaza wa hakaza kamar yadda yace wata yace asharu 29 yawman sai yace asharu hakaza wa hakaza wa hakaza ana uku sai loke ya tsansa daya kaga hakaza ya tura ya tsansa guda goma gaba daya goma kenan ya sake tura ya tsansa guda goma gaba daya biyar biyar kaga goma sun zama ashirin. a karo na uku sai ya tura yatsun amma sai ya noke guda kaga kenan sun zama tara kenan da haka goma goma da tara sun zama ashirin da tara to shi shine kace manzo sallallahu alaihi wasallam qala ya faɗi da hannayensa ina kun gashe dan ka aikata abu da hannu sai a ce ka faɗa da hannunka kasa to kaga in wannan ma'ana ne sai ya zama na faquli ma'ana ki gaya musu da ishara da hannayenki cewa kina azumi ga ubangiji mai rahama dan haka ba za ki magana ba a yau ba za ki wa wani dan adam magana ba azumin ta na wannan yini ne na'am atat bihi qaumaha tahmiluhu sai ta zo da shi cikin mutananta tana dauke da shi wannan ibara ta nuna cewa waccan magana ta mata ta da yace fa kuli washrabi wa qarri aina kuma ki dada da rai kirki damuwa abun murna ne kika samu abun alfahari kika samu ba abun kunya ba ba abun kunya kika yi ba domin ba zina kika yi ba ba fasikanci kika yi ba ba saban Allah kika yi ba Ɗaukaka ce Allah ya baki da haka wannan abun murna ne abun alfahari ne ba abun kunya bane da abun nokewa to da haka kaga wannan magana ta mata tasiri sai ta samu karfin socin ta taho da shi cikin mutanen da goya take yi Allah ya ce ba ja al makhadu ila jidhi innaka la sayta wa anna sai ta ta tafanta bazad bihi makanan kasiya nesa taida amma yanzu sai ga ta tazo da confidence ɗinta da karfin gwiwarta ta shigo cikin su kuma tana rike da shi ba wai a boye ba tana iya koye shi wanda sai an bincika a gano ɗa ne a'a ta hamiluhu tana ɗauke da shi kaga kenan ta riga ta samu nutsuwa ta samu kwanciyar hankali wannan magana ta mata tasiri ta yadda cewa ashe ɗaukaka ce Allah ya mata ashe abin murna ne ta samu ba abin kunya ta yi ba shi yasa ta taho da shi ma ta hamilu. qalu sai suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya lalle ya ce maryamu hakika kin zo da abu babban al'amari abu babba wanda ya kai matuƙa wurin muni shi ake cewa fariya fariya kalma ce da aka ɗauko ta daga alfiriya na ƙarya mace idan ta yi zina sai a ce ta yi firya ta yi kage saboda lokacin da ta yi zina tana da aure kaga ta tafi ta yi zina da wani sannan ɗan nan kuma za ta kawo shi ga mijinta a matsayin ɗan shi kaga ta yi masa kage ta yi ƙarya ta jingina masa ɗan da ba nashi ba ta jingina shi zuwa gare ta yasa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin mubaya an yi wa mata a bai'atun nisa ya Allah yana cewa wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna kada su zo da ƙarya wacce za su dinga kaganta tsakanin hannayensu da kafafuwansu wannan ƙarya da za su dinga kaga shine da zina to da haka wannan nan take sai suka ce ya maryamu laqad ji'ti shay'an sariya kin zo da abu wanda yake na ƙarya kin zo da abu wanda yake mummuna wanda ya kai matuƙa gaya wurin mone ki zo da ɗa ba ki taɓa aure ba sannan kuma ba san ki da fasikanci ba shine sai suka ce da ita ya ukhta haruna ya ke yar uwar haruna wannan haruna malamai sun sabani wani haruna ake shi. wasu ce ana nufin haruna dai shi dan uwan annabi musa amma tsakanin maryamu da annabi musa akwai shekaru da dama wanda bai yiwuwa a ce haruna da maryamu iyayensu guda abu shi ne wasu ka ce saboda ita tana daga cikin zuri'ar annabi haruna da haka da annabi haruna da annabi musa uwa ɗaya uba ɗaya suke kuma cikin zuriyarsu maryam ta fito to shine ake ce mata ukhta haruna yar uwar annabi haruna ma'ana yar dangin annabi haruna kuma annabi haruna kowa ya san shi da salahi kowa ya san shi bawan Allah ne na kwarai kowa ya san shi cewa mutum ne tsayayye annabi daga cikin annabawan Allah suka ce to ya ce yar uwar haruna wasu wasu ga ce a'a haruna ɗin wani dan uwanta ne mai suna haruna wanda ga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya tafi wani gari na ahlul kitabi sai suka masa tambaya suka ce to ko an ce annaban ku yana cewa maryam yar uwar haruna alhali tsakanin haruna da maryam akwai sama da shekara shida. ta ya za a yi maryam ta zama yar uwarsa alhalin tsakaninsa sama da shekara shida? yace sai na rasa ansar da zan ba su sai zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullahi kaga abinda nasara suka tike da shi na dabar ce na rasa abinda zan ba su ansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da ku kace da su ba su san cewa suna sanya sunayen annabawa da bayin Allah na kwarai a cikin su ba to haka wannan Haruna wani ne daban dan uwan ita Maryam wanda aka sa masa suna da wancan Haruna na farko amma yanzu ga mutane muna saka suna Muhammad muna saka suna Abubakar muna saka suna Umar yayin da tsakaninmu da su sama da shekara dubu a gaba a cewa an ce kai dan uwan Abubakar ne ya ce me ya daka da Abubakar Abubakar da ya wuce shekara dubu da suka wuce kaga ba haka bane ana nufin kai dan uwan Abubakar wanda aka sa wa suna da wancan Abubakar amma ba wancan Abubakar ake nufi ba to wannan shi ne abin da ya zo a hadisi kuma wannan shi malamai suka bi karfafawa cewa Maryam tana da dan uwa wanda yake Haruna kuma shi ma Haruna mutum ne na kwarai shi dan uwan nata kuma ya shahara da zamantowarsa na kwarai to sai suka ce da ita ya ke yar uwar Haruna ya ukhta Haruna ma kana abokin ra'a sau'in mahaifinki bai zamanto mutumin banza ba wa ma kanat ummuki baghiya kuma mahaifiyarki bata zamanto karuwa ba fasika kaga kenan ashe mutumin kirki an fi tan a samu zuri'a ta kirki tare da shi mutumin banza fitsararre ko karuwa to an fi tan a samu ƴaƴansa su fito karuwai to kaga nan suka ce da ita ai mahaifinki ba fasiki bane ya kai kika zo da wannan da domin zuwa da ɗa ba tare da aure ba kun ga al'adance ba a samun haka sai ta ganci haka nan ma kana ummu ki baghiya mahaifiyarki ta kasance karuwa ba to ya kai kika samu wannan da domin a al'adance da dai ba a samun shi sai ta hanyar saduwar namiji da mace ko da saduwar ta zamanto ta hanyar da Allah ya halatta to ta zama ingantacciya ko ko ta zamanto ta hanyar da Allah bai halatta ba to ta zama ciyar hanya sannan kuma zamantowa cewa dukkansa suna da yakinin cewa ba ta yi aure ba to da haka idan an samu saduwa tsakaninta da namiji to kun ga kenan ba zai to saduwa ta hanyar da Allah ya halatta ba tunda ba ta yi aure ba sai wace hanya sai waccan hanya to abin da su sani ba shine cewa wannan shine abin da yake al'adance amma Allah yakan sauya al'ada din yanda ya so to da haka wannan shine maganganun da suka mata suka mata wannan tambaya ba kana aboki mura'asa ba kana ba kana ba kana aboki sau'in wa ma kana ci baqiya Allah yace Allah ya ce fa asharat ilaihi sai ta yi nuni zuwa gare shi kaga bata ce ba zan yi magana ba kuwa a'a ku tambaye shi duk ba ta yi ba kawai a asharat tilai sai nuni ga shi nan ku tambaye shi aka aka same shi shi ne wasu daga cikin suka ce o oh, o oh, ai wannan mata ta rena mu ta ce ai muzu nan da yi ma ya fi sauki a gare mu akan yadda ta wulakanta mu ta mai da mu ba da muke ba yaro jariri za mu tambaya shi zai gaya ne aka yi aka samo shi suka ce to wannan yanda ta bautar da hankalin mu ba mu ya fi mana ciwo akan zinar da ta yi wannan shi ne abin da suke faɗa aka rawaito anan ne da basharat ilahi sai suka ce kai kaifa kallimu man kana fil mahdi sabiya ya za mu yi magana ga wanda yanzu yana nan akan shimfiɗarsa ta jariri gashi jariri akan shimfiɗar jariri kuma mu masa magana ai kowa ga mu zai ce babu da hankali kaman kai ne ka zo kana tambayar bango kana cewa bango ya aka yi suwa suka zauna kusa da kai ka kowa ya kanka zai ce baka da hankali suka ce to haka nan idan aka gama muna tambayar jariri mu ce kai jariri ya aka yi aka samu ka me ya faru ya ce to kaga wannan alama ce ta cewa mutum bai da hankali suka ce to dan haka kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya rufe bakin su ke da wuya sai gashi yayi magana na'am bakinsu ke da wuya sai gashi ya kama ya ce ni bawan Allah ne ya faɗa masa ka ƙarara, suka ji lalle gashi zahiri jaririn nan shi ke magana ya ce inni abdullahi niyar kitaba ya bani littafi na haka farkon maganar annabi isa shine shi bawan Allah ne da haka bai taba cewa shi dan Allah bane tun yana jariri abin da ya fara fita daga bakinsa shine inni abdullahi atani alkitaba ya bani littafi waj'alani nabiyya kuma ya sanya ni annabi waj'alani mubarakan kuma ya sanya ni mai albarka aina ma duk inda na kasance duk inda annabi Isa ya kasance akwai albarka tare da shi saboda Allah ya sanya shi mubarakan aina makana. yace wa ausani bis salati waz zakka kuma ya mun wasiya da sallah da zakka kaga muhimmancin sallah da zakka dukkan annabawa Allah ta'ala ya musu umarni da ita sannan kuma mu duba magani gani anan annabi Isa alaihi salam magana da suke korewa ma ba ta ita yake ba yana gaya musu sa ga yanda yake da haka wannan kadai ya isa san cewa bai mahaifiyarsa ba fasika bace ba fasikanci tai ta samo shi ba don ba a fasikanci a samu bawan Allah da kwarai ba a fasikanci a samu annabin Allah wanda Allah zai ba mu littafi wanda Allah zai ba shi aya ya yi magana tun yana jariri to ba samun irin waɗannan ta hanyar fasikanci da zina to da kaga wannan magana kawai ta isa tabarrantar da shi tabarrantar da mahaifiyarsa ba sai ya ce dai ta ai ba zina ce ba ai kunji kunji yanda aka yi aka samo ne mala'ika Allah ya turo duk ba a bukatar haka maganar da ya yi da yanda yake da abubuwan da ya faɗa waɗannan sun tabbatar da cewa in ba yana da matsayi a gurin Allah ba bai yi wa Allah ba shi da ban faɗin wannan magana kuma ya faɗi waɗannan maganganu Da wannan matsayi kawai ya isa ya barrantar da mahaifiyarsa cewa ba fasikanci ganci ta samo shi ba shi za mu ga gaba ɗaya maganar cewa ya barrantar da mahaifiyarsa duk mata ta zuwa cikin wannan magana ya tabbatar musu inni abdullahi atani waje waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kun wa awsani bis salati waz zakati ya mun wasiya da sallah da zakka kalmar zakka an dauko ta ne dama daga kalmomi biyu kalma ta farko ban kasa kalma ta biyu tsarki kuma zakka da ake fitarwa ta dukiya ta kunshi waɗannan ma'anoni guda biyu in ka fitar da zakka to wannan abin da ka fitar zai tsarkake maka sauran dukiyarka da wasu abubuwa da kai ba daidai ba ta hanyar samun su to wannan zakka da ka fitar sai ta tsarkake waɗancan kun ga kenan ma'anar zakka da tsarki ya taho haka nan bunƙasa kana ba da zakka Allah na bunƙasa maka dukiyarka to da ka zakka tana da waɗannan ma'anoni guda biyu to wasu malamai sun ce ana nufin zakka ta dukiya ma'ana Allah ya masa wasiya da ya dinga fidda zakka wasu wasu suka ce a ana nufin Allah ya masa wasiya da ya zama to mai tsarkake kansa daga zunubai da duk wata mummunar ɗabi'a ya tsarkaka da gare ta suka ce saboda annabi Isa alaihi salam ya kasance bai tanadin kwabo zuwa gobe duk abin da ya samu abin da ya ce ishe sauran sai ba da kyauta ya bada sadaka shi kenan, gobe kuma zai tafi ya nemo wani shi ma abin da ya ci ya koshi sauran kuma sai ya bada sadakarsa to da haka kenan suka ce baya ma samun kuɗinsa sa ba sa kaiwa ni sabon da har zai fidda zakka wasu kuma suka ce a irin wannan sadakar da yake bayarwa ita ce zakkar wallahu a'lam bi kulli zalik Da haka da ya ce Allah ya musu wasiya da sallah da zakka ma dumtu hayya matukar ina raye Da haka matakar annabi Isa yana raye to bai rabuwa da sallah bai rabuwa da zakka na'am wa barran bi walidati yace sannan kuma da biyayya ga mahaifiyata haka sabana abin da annabi haya yace annabi haya ce wa barran bi walidayya guda biyu shi ko annabi Isa wa barran bi walidati da mahaifiyata shi bai da mahaifi bai da uba shi yasa Allah ta'ala yake jingina shi ga Maryam za ga cikin annaba duk babu annaba da zaka ji Allah na cewa wani dan wani zaka ji cewa Musa bane Ibrahim. Ibrahimu bin Azar ko waye bin kaza a sai dai Allah ya kira annabi da sunansa ya Ibrahim inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuh wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq wa Yaqub wal asqaga duk baka jan wani dan wane amma nabi Isa za ga mafi yawan inda Allah ke kiran shi wa Isa ibn Maryam وعيسى بن مريم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى Ba Isa bane Maryam an gane ko haka nan Isa dan Maryam Isa dan Maryam domin Allah ya tabbatar da cewa Isa Maryam ita ce mahaifiyarsa sannan kuma Annabi Isa ba dan Allah bane ba dan Allah bane kamar yadda na nasara ke faɗa shi yasa Allah ke yawan jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa Ya yace wa bar bi walidati Allah ya mun wasiya da zaman to mai da'a mai biyayya mai kyautatawa ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni jabbaran mai girman kai mai nagawa, mai kama kariya ba Allah bai sanya ni haka ba sannan kuma shaqiyan Allah bai sanya ni shaqi mara arziki ba Allah ya sanya ni mai arziki duniya da lahira sai ya ce wassalamu alayya amincin ya tabbata a gare ni kaga assalamu ga annabi Isa ya zo mu'arraf ya nana annabi ya zo wassalamu salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya shi kuma na annabi Isa shi ke cewa wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni amincin Allah yawma wulidtu ranar da aka haife ni wa yawma amutu da ranar da zan mutu wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tada ni rayayye kaga wanda ya nuna cewa annabi Isa ba Allah bane domin Allah bai mutuwa annabi Isa ya ce wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu da ranar da zan mutu kaga Allah ko bai mutuwa kaga annabi Isa ba dan Allah bane sannan kuma can ya ce ah, wa barrami walidati da mahaifiyata kaga ya ce mahaifiyarsa Allah ta'ala shi ko lam yalid wa lam yulad sannan kuma bai ce wa barran bi walidayya ba da ya ce barran bi walidayya da wazace to ai ka gani ita an san mana ita ce mahaifiyar to ɗaya uban shi kuma wane ne kaga sai da sana sake wasa madogara sai to ai Allah ne shi ne to shi tsaya warran bi walidati kaga mahaifiyarsa ita ce bai da uba haka Allah ya halice shi yace wasa ah, wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya da ranar da za a tada ni rayayye sai Allah yace Allah ya ce to wancan shine annabi Isa dan Maryam kun ji hakikanin annabi Isa dan Maryam ba dan Allah bane kun ji yadda same shi kuma ba dan zina bane kamar yadda yahudawa ke faɗa yahudawa suna aibin shi suna aibanta uwarsa suna cewa annabi isa zina mahaifiyar shi ta samo shi Allah ya ce ba haka bane annabi isa annabi ne mai daraja mai ɗaukaka haka Allah ta'ala ya halicce shi kuma haka Allah ya yi nufin ya samar da shi da mahaifiya ba tare da mahaifi ba haka Allah ya nufi kuma Allah dama idan ya zartar da al'amari kawai ce masa yake kun fayakun to haka wannan shine annabi Isa dan Maryama qaulul haqqi wannan shine magana ta gaskiya allazi fihi yamtaruna wanda suke sabani da kokonto a ciki wasu dan Allah ne wasu a'a shine Allah wasu a'a da shi da mahaifiyarsa da waye suka hadu suka zama Allah Allah ce to duk wannan kokonto yanzu kun ji magana ingantacciya tsayayya sadidiya tabbatacciya game da annabi Isa alaihi salam na'am ما كان Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai yuwa kuma bai kamata kuma abu ne da ba dace ba la yaliqu samsam ga Allah a ce Allah ya rike da to Allah zai rike da kaga dan zai zama tojin jinsin Allah alhalin shi Allah shi da yake to da haka Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin yace law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha da Allah zai nufin ya samu da to da bai yiwuwa a ce ga dan Allah ko Allah ya samu da sai dai Allah ya ɗaukaka daga cikin bayansa ya fifita wani ya ce to gashi na fifita wani amma a ce ga ɗa na Allah wannan abu ne wanda bai yiwa ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu sarki ya tabbata gare shi duk lokacin da aka jingina ma Allah ɗa sai kaga Allah ya sarkace kansa da wannan yana cewa qalu takhadha Allahu walada subhana ballahu ma fi samawati wal ardh tsarki ya tabbata gare shi shi ke da mulkin samai da ƙasa ta ya za a jingina masa na ƙasa a ce yana da ɗa haka ne ce ta takhadar rahmanu walada subhanahu bal ibadun mukramuna to da haka duk inda aka jingina ma Allah na ƙasa jingina ma Allah da ba karamin na ƙasa ne. yace wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda awlir rahmani walada ce sama ta kusan ta tsatsage watan shaqqul da ita ma kasa ta babbarke wata sirrul jibalu daduwar wasu sun kusa su faffadi su rugurguje su nike ba dan komai ba saboda an kira wa ubangiji da saboda an ce Allah na da da wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata ba bai yiwuwa ga ubangiji mai rahama ce yana da da in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda duk abin da ke sama da duk abin da ke kasa matsayinsu su zo ma Allah a matsayin bawa babu wanda zai zo ma Allah a matsayin shi ya daga daga wasa bawan Allah ballantana a ce yayi daidai da Allah ballantana a ce shine Allah ko dan Allah Allah ya to wannan babu in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda to da kana Allah ya ce eh, ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu sarki ya tabbata gare shi daga rukon da a ce ga dana Allah to Allah ya tsarkaka daga haka idza qada amran da lokacin da ya zartar da al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai zai ce da shi kasance ne sai abin ya kasance yayin da ya zartar da cewa a same mu ta hanyar saduwar namiji da mace sai ya ce da haka kun sai abin ya kasance yayin ne nufin a samu annabi Isa ba tare da uba ba sai ya ce abin ya kasance sai ya kasance haka nan al'amari suke gaba ɗayansa haka nan ma in ya so a samar da mu ba tare da uba da uwa ba duka haka zai kasance iyaka hikimarsa ce al'amura yana gudanar da su bisa ga tsarinsa da hikimarsa kuma da ikonsa kuma duk lokacin da ya ga dama yana iya sauyawa to da haka haka yi nufi ya sauya wannan tsari da wannan al'ada akan annabi isa dan mare alaihi dan maryam alaihi salam alaihi salam Allah ya ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum kuma lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku dan haka fa abuduhu ku bauta masa shi shi kadai kada ku hada kowa da shi a gurin bauta wannan shine maganar da Allah ya faɗa kuma wannan shine magana tsayayya yanzu kun ji hakikanin labari game da Annabi Isa dan Maryam ba Allah bane ba dan Allah bane ba a bauta masa ba a bauta ma uwarsa Allah kadai ake bauta ma inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki madaidaici dan haka duk wani abu da ya kunshi bauta ma wani tare da Allah to ba tafarki madaidaici bane duk abin da ya kunshi bauta wa annabi Isa dan Maryam ba tafarki madaidaici bane duk abin da ya kunshi bauta wa mahaifiyar annabi Isa dan Maryam ba tafarki madaidaici bane haka nan ma annabawan da Allah ya aiko gabanin annabin mu Isa duk abin da ya kunshi bauta ma wani annabi tare da Allah to wannan ba tafarki madaidaici bane haka nan ma annabin da Allah ya aiko bayan annabi Isa shine shugaban manzanni manhaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka tafarkin sa madaidaici shine bauta ma Allah shi kare ba tare da hada shi da kowa ba da haka duk lokacin da aka hada annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah a wurin bauta to wannan ba tafarki madaidaici bane saboda tafarki madaidaici shine wa anna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu ku bauta masa ma'ana wahdahu la sharika lahu ku bauta masa shi kadai kada ku haɗa kowa da shi to wannan shine tabarki madaidaici kuma shine hanya madaidaiciya wanda annabawa suke kai kuma hanya da take kaiwa zuwa ga Allah na'am ce fahtalafa al-ahzabu al-ahzabu sune kungiyoyi al-hizb kungiya al-ahzabu kungiyoyi daga sai kungiyoyi suka yi sabani a tsakanin su su kungiyoyin nasara wasu daga cikin suka ce annabi Isa ba kowa bane face bawan Allah bawan Allah ne annabin Allah ne Allah yana nan shi ya halice shi kuma shi ya aiko shi da sako da haka annabi Isa ba Allah bane ba ku ga annabi Isa yana cin abinci ba to ai Allah baya cin abinci shin ba ku ga annabi Isa yana bacci ba eh yana bacci to Allah baya bacci da haka annabi Isa ba Allah bane wannan shine ra'ayin waɗanda suke kan tafarki madaidaici kan abin da annabi Isa ya zo da shi wasu kuma suka ce a ai annabi Isa shine Allah kun ga Allah a to a tunda ba Allah ba annabi Isa shine Allah wa yake kashe rayar da matattu Allah wa yake warkar da kaza da kaza Allah to annabi Isa bai yi ba sai annabi Isa yayi ya warkar da makafi da kutare ko bai yi ba yayi ya rayar da matattu ya rayar wa ki rayar da matattu Allah to naka babu wani Allah sai shi wannan shine ra'ayin wata kungiya daga cikin kungiyoyin nasara wasu kuma suka ce a dan Allah ne Allah na nan tunda kun ga waye mahaifiyar shi Maryamu to waye mahaifinsa kun ga bashi da mahaifi haka Allah ne mahaifin nasa Da, haka waɗannan su ma suna nan akwai wanda suka ce a su uku ne da annabi isan da Allah da maryam su ne suka haɗu suka zama Allah ne gaba ɗaya a haɗe amma wani lokaci ya bangare ya zama maryamu wani lokaci ya bangare ya zama annabi isa kuma yana nan har ila yau a Allah nashi shi ɗin ne Ta wannan shi ma kauli ne da wasu wasu suka shigar da malaika jibril suka ce malaika jibril ma na da tasiri cikin al'amuran allanta domin da shi ne ya zo ya busa wannan rayuwa to da kan za a hada allanta dole shi ma ya samu nashi rabo Allah yana da nashi rabo malaika jibril shi ma yana da nashi annabi isa dan maryamu na da nashi to duk wannan kwama cala ba irin wacce ba samu ba a cikin nasara kuma su kansu idan aka tike su babu wani malamin nasara guda da ke iya warware wannan matsala ya za a yi a ce Allah guda ɗaya kuma ya zama guda uku kuma da ce lokacin da annabi isa babu shi ina yake meye matsayin Allah Allah ya kammala ko bai kammala ba to idan Allah ya kammala lalle da kafin zuwa annabi isa to annabi isa ya kara ga zatin Allah idan kuma dama eh, eh, idan har Allah ya kammala ba bukatar cewa a kawo annabi Isa kuma a matsayin Allah kuma ya Allah ya samu ɗata ina to duk waɗannan an so shi su kansu malaman nasara ba sa iya ansa su amma dai suna bin abin ne a rubda ido idan su ya rufe kawai abin da suke kai kenan kuma ba su da niyyar su daga to wannan shine shi yasa Allah ta'ala ya ce talafal ahzabu min bainihim fawailul lil ladina kafaru lalle bane azaba ta tabbata ga waɗanda suka kafirta min mashhadi yawmin azim a mashedar yini mai girma shine ranar alkiyama da haka wannan yini na kiyama waɗanda suka kafarta da waɗanda suka ce annabi isa shi ne Allah sun kafarta da waɗanda suka ce annabi isa ɗan Allah ne sun kafarta da waɗanda suka ce annabi isa da mahaifiyarsa da mala'ika jibrila duk alloli ne waɗannan duk sun kafarta Allah ce to dukkan su kowannen su yana da azaba mai raɗaɗi a wannan yini na ranar alkiyama na'am Allah ya ce asmi' bihim wa absir wannan ibara ce ta af'il bihi ta ma af'alahu kana iya kana cewa akrim bi zaidin ko ma akrama zaidan duka siga ce ta ta'ajjubi ma'ana yin mamaki in ka ce ma akrama zaidan ma'ana yi mamakin karamcin zaidu ma a'lama zaidan yi mamakin ilimin zaidu wannan shine ma'anar ma at-ta'ajjubiyya haka nan kana iya amfani da ita a haka kana kuma iya amfani da af'ilmihi an gane maimakon ka ce ma zaidan sai ka ce akrim bi shi ma ma'ana yi mamaki da karamcin zaidu haka nan a'alim bi zaidin ma'ana yi mamaki da yawan ilimin zaidu to wannan su ne ma'anar waɗannan ibarori guda biyu af bihi da ma af'alahu su ne sigogi guda biyu da ake amfani da su a ta'ajjub to anan sai Allah ya ce asmi' bihim wa absir ma'ana kayi mamakin jin su sannan kuma kayi mamakin ganin su da haka absir bihim wa asmi' daidai take da ma absarahum wa ma asma'ahum yi mamakin jin me ya yafi su ji me yafi su gani a wannan yini na alkiyama da ka ga yanzu ga sha'anan duk yanda kai da su ba sa fahimta duk yanda kai da bana sare ka nuna musu cewa bai yiwa fa Allah yana da da ka nuna musu cewa annabi Isa bai wa ya zama Allah saboda yana cin abinci Allah bai cin abinci Allah ya ce mal masihu ibn maryama um- wa mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am kaga Allah kafa masa hujja da cewa annabi Isa ba Allah bane mahaifiyarsa Maryam ba Allah bace saboda me saboda kana ya'kulani at-ta'am sun kasance suna cin abinci duk abin da ke cin abinci yana da bukata shi ko Allah bai da bukata duk abin da ke zai ci abinci duk abin da zai yi bacci ya huta yana da buƙatar hutu shi ko Allah bai da buƙatar hutu to kaga bai yiwa a ce annabi Isa dan maryam Allah ne to Allah ya ce duk da yanda ake fama da su a nan duniya a buga musu hujja a kawo musu dalili a nuna musu kaza a ce musu kun gani ga dalili na hankali ga dalili na abin da annabi Isa ya ce ga abin da ɗalibansa suka ce ga kaza duk suna kauda kai da gangan Allah ce amma duk da kauda kannan da suke yi asmi bihim ma asma'ahum me yafi su ji me yafi su gani ranar alkiyama ranar alkiyama sai sun fi ku fahimtar hujja sai sun fi ku gamsuwa da cewa annabi Isa ba Allah bane amma kuma a lokacin da a lokacin da ba hakan ba zai amfana da su ba dan sun ce ya Allah mun gano yanzu cewa annabi Isa ba danka bane ya Allah ya zama yadda annabi Isa bawanka ne annabinka ne kaga wannan ba zai tsina musu komai ba ya Allah mun gano cewa kai kadai kake annabi Isa ba Allah bane mahaifiyarsa ba Allah bace amma yanzu muka gano kaga gaba zai amfana masa a ina ya kamata su gane a nan duniya a nan duniya da ya kamata su gane sun shagala hankalinsu yana wani wuri a lahira inda ko sun gane a lokacin ganewar ba za ta musu komai ba a lokacin ne Allah ya ce asmi bihim wa absir yawma ya'tuna na ranan da za su zo mana kamar da Allah ke cewa walau tara idhil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqin Allah ce na ba da zaka ga mujrimai masu laifi naqisu ru'usihim inda rabbihim suna masu noke kansu a gaban ubangijinsu suna cewa rabbana absarna wa sami'na ya mu mun gani mun ji da haka abin da muke roƙo farjina ka mai da mu duniya ka sake ba mu wata dama idan ka ba mu na'amal salihan za mu yi aiki na gari in na muke nuna. ai mun ga yaqini mun tabbatar yanzu zahiri daga da mun koma ba za mu sake sa a sake samun matsala tare da mu ba sai Allah ta'ala ya mutu mutum wannan magana to haka nan ma Allah ya ce absir bihim wa absir yawma yatunana a ranar sun fi kowa ji sun fi kowa gani amma ba lokacin jin da ganin ba zai amfane su ba yaushe zai amfane su nan to nan din da jin zai amfane su ya suke sai Allah ya ce lakinin zalimun al-yawma sina zalimun sai dai azzaliman a yau din da ya kamata yau ne jin da ganin zai amfane su sai gashi suna kan bata ne mai nisa cikin da kai kokarin musu fahimtar da su da gangan sai su bijire sai kai kokarin gamsar da su an yi debate an yi bayani an yi kaza amma da gangan sai mutum ya bijire sai mutum ya kauce sai mutum ya noke sai kawo wani abu daban sai ya watsa al'amarin shikenan ba zai imani ba to shine Allah ya ce lakin zalimun al-yawma fi dhalalin mubin na ce wa zirhum ka gargaɗe su yau hasrat ranar bakin ciki alhasra ita ce bakin ciki da ta kaici. ranar da za su zama ranar bakin ciki Allah ya ce wa inna hala hasratun alal kafirina bakin ciki ga kafirai za su ga gidajensu Allah zai gwada musu babu wani mahaloki face Allah ya masa gida biyu ya masa gida a gidan aljanna ya masa gida a gidan wuta idan mumini ne aka nuna masa sun zo mutuwa tun a mutuwa za a nuna masa gidansa na wuta a ce kaga gidan da Allah ya maka tanadi da ka saba ma Allah to amma ya zama to ma Allah biyayya to duba nan sai ga gida cikin ni'ima gidan aljanna sai ya ce to kaga abin da Allah ya maka tanadi shi ma kafiri aka san haka za a fara nuna masa gidansa na aljanna a ce kaga gidan da Allah ya maka tanadi da kai wa Allah biyayya ba to ka saba ma Allah yanzu duba kaga gidan da Allah ya mai ma gurbi da shi to ranar alkiyama idan mu'minai suka shiga gidajensu kowa Allah ya bashi gidan shi ya shiga ya zauna duk mu'minai kowa da gidansa haka nan wanda ke cikin wuta kowannen su yana da gida a gidan aljanna kowanne yana da gida a gidan aljanna sai zama daga mu'minai sun shiga gidajensu ya ishe su sun kowa ya zauna a gidansa sannan wannan sauran gidajen nan na 'yan wuta sai Allah ya sake mayarwa da mu'minai a rarraba musu to wannan shine abin karin takaici da bakin ciki ga kafirai to shine Allah ya ce wa mutane gargadin wannan yini iz qudiya amru yayin da aka zartar da al'amari shine Allah ya yanke hukunci yayi hisabi wanda suka cancanci aljanna Allah sa muna daga cikinsu, su Allah ya kai su gidan aljanna waɗanda suka cancanci wuta Allah ya mana tsari Allah ya tura su gidan wuta shine ne al yan 'yan wuta sun ga ga gidajen su nan na aljanna gashi an diba an raba mu'minai bayan nasu da aka basu. su to wannan shine iz qudi al’amur wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun al-halin su anan halin da ake ciki a duniya fi ghaflatin suna cikin gafala sun gafala daga wannan al'amari kuma ba sa imani da sun yi imani da sun gaje gidajensu to amma sun gafala sai zama wannan gafalar bata da musu komai ba a nan gidan duniya a nan za mu dasa aya insha Allah ana nuna mana lokaci yayi da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya bai mana Allah ya kai mu gobe za mu dora akan wannan aya da take da alaka da wannan alhamdulillahi rabbil alamin Masha Allah Allah ya saka malam da alkhairi da muka da mu da muka saurara baki daya Allah kuma ana sanarwar da cewa yan uwa cewa ana sa wannan karatu na malam a rima television a kowace rana karfe goma na safe zuwa sha ɗai a kowace rana insha Allah har inda ramadan ya kammala sannan kuma abu na biyu muna ta'aziyya ga ankul na wato darakta bello hassan al-mustapha wanda ya zamba mutu shekaran jacin allah shi gafarta masa allah sa ya huta ko kuma allah kyautata mu allah kuma shi tun kuɗe mu da sharri da bala'i da bayi da hadura da musulmu da fitilu da mugun jina mugun wanda suka riga mu gidan gaskiya allah shi gafarta dabta sani birnin tudu ji aka yi zana'izarsa shi ma karfe takwas da rabi na dare hadarin da ya samu na mota ya dawo daga juma'a shi ma Allah shi gafarta masa duk wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga annabi adama ila yawmin hada Allah kara ma na Usman kara ma barzahu Allah kuma shi gafarta musu baki daya ya sa sun huta ya kyautata mu bayan ta mu kyautata mu bayan tasu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Спасибо.